shirinmu na bana bakwai a yau filin bakoncin mata ya samu da tankon su guda ɗaya. Ya take ne matasa? Akwai wata kalma da ake cewa wari irin kuna hira da mutum cikin wasa da dariya irin ka ce mishi kawai irin ya tafi din nan kawai kai ba za ka yi abin da yake so. Ko ka lacin Eh irin dallacen din nan. Akwai kuma kalmar can ta matse maka irin mutum ya maka abu wani lokacin na jin haushi ne wani lokacin kuma na dariya ko mutum yana maka a ko wani abu ka ce can ta matse mishi irin matsalar shi ce wannan. to kamar dai yanzu misali idan na shigo ko wata ƙawata aka ta abu na san cewar ƙarya take yi ko kuma abin bai gamsar da ni ba idan ta faɗa min ta ce min kin ji za a yi kaza za a yi kaza sai in ce a the time na san rana ce sai in ce mata da daddare ko da rana miss in ta ji wannan in ni da ita ne ta san cewar na san ƙarya take yi za ta iya haƙura da wannan abu sannan kuma irin idan kika gaya min abu shi ma in ƙarya ne sai in ce miki irin kin gane da ke cewa abin da bai mun ba kawai na san karya nake yi eh kin san karya nake amma ba lalle kowa irin ya gane ba cewa da abin da eh za iya cewa irin labarin ne ya shige ni hmm. amma ai san ta san cewa hmm. abin nan bai mun ba idan mutum ya zo ya zance ba a gane ba ko kuma aka fuskanci ƙarya yake to ba za a ce masa ƙarya yake kai tsaye ba kawai sai ɗaya daga ciki sai ce bugo shi to kowa sauran yan ajin sun ci sai a kyalkyale da dariya wata inkiya da za a nuna masa cewar yayi ba daidai ko ya yake amma ba za a ƙarya shi kai tsaye barka bashir murya amurka daga kano a najeriya